ومن تأمل هذا القول أتبين له أن عبد هذا الحكم أدم السنة في أن أنفسهم وزيئوها وأباؤوا حدها من الله وباؤوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التفاوت يوم يظهر للعبد أنه بذل بالأكل الذي أكله لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الذكر والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحبهم فيها ولذاتها في الآخرة وحبهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا عاجلا بعاجل ولسيئة بنكد وغائبا بناجل وقالوا هذا هو الحق ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا تلتقيه فكيف أبيع حاضرا لذا مشاهدا في هذه الدار بغائب نشيئة في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داء الشهوة ومحبة العادله والتشبه ببني الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم تغاب ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتفقع عليهم النفوس حسرات وأما الراجحون بل لهم باب فانيا بباب وخسيسا بنبيه وحكيرا بعبيد وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حسنا من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف ينال العبد منها في هذا الزمن الكثير الذي هو في الحقيقة غفوة كل لا نسبة له بلا دار القرار البتة قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة إلا ساعة من النهار يتعارضون بينهم يتعارفون بينهم وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فأنهم يوم يرون ما يوعظون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قلنا للعالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في السور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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أولا مسلاتي مثال البركة مسلاتي جي أر إيه لكي ننتسنا أولا يمتشي نتلاتة درلا رباه يو أشرين تقوس دوة شوال hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta 2016 a wannan majalisi namu da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na al-imam Shamsuddin Abi Abdullah محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانده يسر في جرر من الله صلى الله عليه وسلم سنة شكرا قريبا كويدا مسند دا وانا شيني درسمه نا تمانين دبير أجيرن وانا درسمه كما وانا شيني نا قريبيو دا ستين دا idan ba mu manta ba da karatuttukan da suka gabata har zuwa yanzu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayanin irin hukubobi da ubangiji subhanahu ta'ala yake wa masu laifuka ko mai laifi wanda baya tuba ya kuma ga Allah a cikin bayanin da yake yi na waɗanda suke laifuka kuma suke wato kasa komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da tuba wanda yana daga cikin maganin irin wannan yayin da mutum yake laifi kuma ya kasa tuba ko kuma yake tuban muzuru maganin wannan shine ya rika halartowa a ransa a zuciyarsa a kwakwalwarsa a tunaninsa irin mummunar ukubar da ubangiji ta'ala ya tanadar ma wanda yake laifuka na saban Allah baya tuba ya koma ga Allah to cikin bayanin irin wannan ibn al-qayyim yake koro mana waɗannan hukumomi dai bayan daya da har zuwa yanzu mun ji wajen hukuma 40 da bakwai zuwa cikin ta da bakwai, wadda take sabon mutumin da yake laifi ko al'ummar da take laifi ba tare da koma zuwa ga Allah da tuba ba wadda hukuma ta 47 ita ce hukumar da yake cewa annaha tunsil abda nafsahu wato laifuka idan suka yi yawa suka yi katutu a cikin zuciyar bawa suna sawa ya manta da kansa idan ya manta da kansa kuma sai ya yi watsi da kan nasa ba tare da ya kula da ita ba ya lalata kansa da kansa ya halaka kansa da kansa Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗi wannan cikin littafinsa mai tsarki alƙur'ani inda Allah subhanahu wataala ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku zamo kamar waɗanda suka manta Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah subhanahu wataala ya mantar ya manta da su saboda haka yayin da bawa ya kasance mai barin umarnin ubangijinsa ne mai aikata abin da ya hana to yana daga cikin hukumar da Allah subhanahu wata'ala zai gaggauto mata da ita tun a nan duniya shi da ubangiji subhanahu wata'ala ya wazi da shi ya bar shi da kansa ya bar shi da dabararsa ya bar shi da iliminsa ya bar shi da waɗanda yake tutiya da su cewa sun isan masa ya ga cewa zai kai labari a rayuwarsa ta duniya ya ga cewa zai samu mafita wannan zai iya kai shi wato gabar tsira babu shakka wanda ubangiji subhanahu wataala zai watsar da shi ya kyale shi daidai da kimtawar ido wanda ya gama halaka ya gama lalacewa ya gama balbalcewa to shine malai yake cewa wa man ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayyuha wanda duk ya tsaya la'akari game da wannan yayi la'akari da wannan mahalli zai bayyana gari shi cewa da yawa daga cikin halittu da yawa daga cikin halittun Allah sun manta kawunan su alal haqiqa wato tabbas sun manta kawunan su wa dayyuha sun tozarta kawunan su wa'aza azau hazzaha min Allah sun tozarta rabon da suke da shi a gurin Allah وباعوها رخيصة بثمن بخت بيع الغم بيع الغم sun sayar da kawunansu da arha da ɗan ɗayar dukiya ƙanƙanwa wacce ba ta taka kara ta karya ba cinikin da ake cutar mutum a cikinsa ko cinikin da mutum zai cutar da kansa a cikinsa shi ne bai alghub ka yi cinikin da za ka faɗuwar wasu ka yi asara ba ƙanƙanwa ba wa inda ma yazharu lahum hadha inda al-maut amma mutane a yanzu ba za su gane haka ba sai mutum ya zo mutuwa wa yazharu kullu adh-dhuhur yawm at-taqabur a ranar kuma kamun ga ranar gobe kiyama a ranar ne kuma zai bayyana karara bayyanar da tafi wacce ya gani lokacin mutuwarsa a lokacin zai fahimci tabbas a duniya rayuwarsa ya yi asara ya bata lokacinsa ya yi asarar da ba zai taba ciki gurbinta ba ba zai iya taba dawo da annan agogo baya ba asarar da an yi ta an yi ta kenan har abada yau mai yazharu abdi annahu ghubina fil aqdi allazi na li nafsihi fi hadhihi hidda. ranar da bawa zai gada cewa an cuce shi a wannan kasuwanci a wannan yarjejeniya a wannan ciniki wanda ya kulla ga kanta a wannan duniya cinikin da ya yi na ya miƙa kansa ya miƙa maslahar kansa ya miƙa lahirarsa ya miƙa yardar ubangiji domin ya samu duniya da abin da yake cikinta na tarkace wattijaratin da tajara fi hali ma'adihi zai gane irin asarar da ya yi a cikin kasuwancin da ya yi domin ranar makomasa ita ce ranar gobe kiyama فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته saboda kowa da ka gani a duniya yana kasuwanci ne a nan duniya saboda lahirarsa ya sani ko bai sani ba ya san dan wannan yake rayuwa ko bai sani ba ya san irin kasuwancin da yake yi da riba ko ba riba ko bai sani ba amma zamansa a nan duniya kasuwa ce ta lahira duk hada-hadar da yake a nan duniya to yana kulla ciniki ne wanda zai ga ribarsa ko rashin ribarsa ne a lahira ya san da haka ko bai sani ba saboda haka a nan wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce ta kulla ciniki ko mutum ya kulla ciniki da Allah subhanahu Ta'ala wanda zai ga kyakkyawan sakamakon haka ko ya kulla ciniki da shaidan wanda zai yi nadama zai ci yaza ranar da nadama ba za ta yi masa amfani ba mala yake falkhasirun allazina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasbi ishtaru ishtaru al hayat ad dunya wa hazzahum fiha wa ladzatihim bil akhirah yake cewa asararru wanda suka fi kowa asara waɗanda a nan duniya suna zaton cewa su suke cin riba su suke samun kasuwancin su suke tsororo mai riba ishtarau alhayatad dunya sun yadda su sayi rayuwar duniya wa haddahum fiha da raban su na nan duniya wa lazzatihim da jin dadin su na nan duniya bil akhirati su sallama lahirarsu sun yadda su yi asarar lahirarsu da abinda ubangiji subhanahu Ta'ala ya yi tanadi ga waɗanda suka yi biyayya gare shi suka yi masa da'a suka yi wa manzanninsa da'a sun yadda su sallama wannan don su samu jin daɗi na duniya takaitacce don su samu rayuwa don su samu kasansu a nan duniya sun sayar da wannan wa hazzahum fiha da rabansu na lahira sun sayar da shi fa azhabu tayyibatihim fil fi hayatihim ad-dunya da aka duk dadin su da za su ji a lahira sun gaba jin su a nan duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kafiri ya aikin alkhairi wato ya kyautata aikin sa to sai ubangiji ta'ala ya kara masa arzikinsa a nan duniya in an je lahira fa yau ba zai ga wani abu da ya yi ba wanda ake kiran shi aiki ne na kwarai a nan duniya saboda haka idan ya tausaya marayu ya gina wa marayu makarantu ya gina musu asibitoci ya ɗau nauyin karatukansu ko an yi ambaliya ko wata annoba a wani yanki ya kai taimako ana gani cewa wannan aiki ne yake na taimakawa dan adam na taimakawa bin adama na'am wannan aiki ne a zahiri mai kyau to amma tunda wannan aikin imani bai goye shi ba to ba zai je ko ina ba ubangiji subhanahu wata'ala zai karɓi wannan aikin ya biya shi a nan duniya ya ba shi lafiya ko ya shi yaya ko ya shi matsayi ko ya kara masa dukiyarsa in haka duk bata samu ba ya ba shi suna a rika yin ba da labarin su cewa kai ai arnan na yana ba da taimako duk inda aka je ana bayanin ana maganarsa a buga shi a jaridu a sa hotunansa to wannan biyan sa ake a nan duniya a lahira ba shi da komai shi yasa duk aikin da za ka yi na alkhairi ka sa kyakkyawan niyya a ciki kada ka yi aiki na alkhairi don a buga ka a jarida ko a zo gaban jama'a ana tallatawa cewa yi, ko a yi maka godiya don wannan kai ko kada a ce ba ka yi ba ko ka yi aiki don idan takara ta an sake zube ban kwariya ta a zaɓe ka zaɓe wanda duk zai yi wannan to ba shi da komai a gurin Allah ba shi da komai a gurin Allah duk wani aiki sai an samu kyakkyawan niyya a cikinsa idan mutum ya yi kyakkyawan niyya tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala ya samu ladansa a wurin ubangiji namal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli bir'in ma nawa li kulli imrin ma nawa hadisin abin da yake nufi duk abin da kai niyya shine naka wannan shine rabanka shine li kulli bir'in ma nawa innamal a'malu bin niyyat yana nuna babu wani aiki da bawa zai yi yana cikin halin hankalinsa ba ba ba cikin maye yake ba ba cikin hauka yake ba ba a bacci yake ba ba a tirsa ta masa akai ba da zaɓinsa kuma a to duk aikin da zai akwai niyya idan aka ce ya yi aikin da babu niyya ma ba zai yi ba wannan taklif ne bi ma la yuqa an kallafa masa abin da ba zai yiwu ba ne to idan dukkan wani aiki yana da niyya to sakamakon kowane aiki yana da alaƙa da niyya saboda haka idan ya yi don Allah to a gurin Allah zai samu sakamakonsa in ya yi don jama'a in ya yi don a faɗa, in ya yi don a gani in ya yi don a yayata a tallata in ya yi don a yabe shi ya ji daɗi ya yi murna to wannan shi ne sakamakonsa man kare إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه دكا ممنا كانت وانا حديث to abin da yake karantar da muke saboda haka mutum ya guji yin aiki don a buga shi a jarida a ce yayi ya guji yin aiki don a rika ba da labarin yayi idan ya yi aikinsa don Allah kuma aka ba da labarin yayi ba wai shi ne ya nufi hakan ba wannan ba zai cutar da shi komai a gurin Allah don a ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a faɗa alherinsa wannan babu komai amma in daman dan wannan ya yi to a nan haɗarin yake in daman ya yi dan wannan koko ya yi yana so ya je tsuntsu biyu da hoge ɗaya ya samu lada a gurin Allah kuma ya samu yabo a gurin mutane to sai Allah ya ce tattara duka ka miƙa musu ni ba a haɗa ni da wani man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu ko taraktuhu wa amalahu Allah ya ce duk wanda ya aiki ya haɗa ni da wani a cikin aikin sai in bar masa aikin to babu maganar ka jefi tsuntsu biyu dole ka haƙura da ɗaya ko ka jefi wanda ya gabas ko wanda ya yamma amma ba za ka ce ka jefo su guda biyu ba a cikin irin wannan yanayi saboda haka kyakkyawar niyya tana da amfani za ka mutum ya sani ko bai sani ba rayuwarsa a nan duniya kasuwanci yake yi ko dai ya kulla kasuwancin nan da allah wanda zai gari ba ta ba kaɗan ba ko kuma ya ƙi yadda ya kulla da allah subhanahu wa ta'ala to zai kulla kuma da shida ba za ta yi haka nan ya zauna baya kasuwanci da kowa ba masu taya hajjarsa su saya daga Allah subhanahu wataala sai shi idan bai sayarwa da ubangiji subhanahu wataala kansa ba da rayuwarsa da ubangiji subhanahu wataala ya bashi to shedanu ko zai sayarwa amma ba zai zauna haka nan ba shi bai sayarwa kowa ba dole sai ya sayarwa bangare daya to mala yake waɗannan da suka yi asara amma a duniya gani suke sun ci riba sun ji daɗi a duniya bukatunsu sun biya sun samu matsayi a duniya sun yi suna a duniya duk inda suka je ana daga hannu ana musu gaisuwa suna ga cewa sun ci riba amma mai suka bayar a madadin wannan kasuwanci a madadin wannan abin da suke ci mai suka bayar lahirar suka bayar mai suka bayar sun bayar da rabansu da kasansu na lahira mai suka bayar sun bayar da tsayiban jin daɗinsu da ubangiji su bane wata ala ya tanada musu za su ji shi a lahira sun ba da shi ne a nan duniya fa an azhabu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya wastamta'u ubiha. sun ji yadda wato sun tafi yadda jin daɗin tun a nan duniya sun karar da shi a nan duniya sun kuma more shi a nan duniya Wara bihi wa ma'annu ilaiha waradu biha wa ma'annu ilaiha sun yarda da abin da suka samu a nan duniya sun gamsu da shi sun kuma nutsu da shi na lazina la yanzu da liqa'ana uh, ko ubangiji subhanahu wataala ce waɗanda ba sa fatan haɗuwa da ubangijinsu sannan suka yarda da rayuwar rayuwar duniya suka nutsu da ita suka gafala daga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar na ayoyinsa to waɗannan su ne ‘yan wuta su ne waɗanda za su je su nemi sakamakon abin da suka aikata <clears throat> ba za su ga komai ba sai da dama wa kana sa'yuhum li tahsiliha duk fafutukansu shine ya za su samu duniya fa ba'u washtaraw wattajaru suka sayar suka saya suka yi kasuwanci a nan duniya suka sayar suka saya suka yi kasuwanci wa ba'u wa ba'u ajilan bi ajil wa ba'u ajilan bi ajil suka sayar da lahirarsu don su karbi wato duniya a ka'idar larabci kamata ya zama wa ba'u ajilan bi ajil sun alba'u tadkhulu fil matruk al'ajil anan al'ajil shine lahira al'ajil kuma ita ce nan duniya a ka'idar larabcin yadda ya kamata ya kasance wa ba'u ajilan bi ajil wa naqdan bi nasi'a wa naqdan bi ghaiban huwa najizan bi ghaib wato suka suka bayar da lahirar su ita ce ajil ita ba a yanzu za su more ta ba ba yanzu za su shiga aljannar ba ba yanzu za su ga koramunta ba ba yanzu za su ga hurin aikininta ba duk ba yanzu ba ne sai nan gaba sai sun ga cewa to sun haƙura da wannan a ba su ta nan kurkusa jin daɗin da nan kurkusa wa nasi'atan bi naqdin ko wa naqdan bi na nasi'atin haka yi kamata ya kasance wa naqdan bi na nasi'atin nasi'a ita ce lahira abinda za su za su samu a lahira tunda ba yanzu za su karba ba shi ne hannu hannu abin da kudi hannu sai suka ga kai zarar ciniki kudi hannu da a ce cinikin da ake da bashi ne sai nan gaba ka samu ka karbi kuɗinka wanda kuma na nasi'a din da suka bari shine riba wannan kuma shine gumul shine shine asara saboda ka suka yadda cewa za su karɓi kuɗi hannu ko da akwai asara a ciki da su yi haƙuri zuwa gobe a ba su kuɗi da za su samu riba cikinsa wa ga'iban bi najis ko wa najizan bi ga'ib cinikin da za a yi azartar da shi abin azartar da shi nan take a karɓi kayan da kuma wanda abin da za a karɓa ba yanzu a karɓe shi ba kayan sai gobe ko sai jibi za a kawo musu su ce kai gara su karɓi ko da ba da kyau su bar wanda sai an kwana biyu za su karɓe shi wa qalu hadha huwa al suka ce wannan shi ne yi da gaske in kana son yi da gaske suka ce ka karɓi na nan ka haƙura da na can wancan aidin labari ne akwai kowanda suke cewa aidin lahirar labari ne akwai kowanda za su ce maka lalibe ne a gaba saboda ka ya gwambaci shi ya ci abu nan ya more a nan wancan ba tabbas ba ta yi haƙura na nan kuma can ma ajiye bai ci ba ya yi batan bakatanta mutuwar alburu ake cewa ko ya mutu nan ba a gaba ba ya can kuma an gaba cinyewa to shi ba zai batan bakatanta ba mutuwar alburu wa ya kolo a haduhu ɗayensu yana faɗa wannan baitin na mutanabbi ne ta tarahu ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك الزحل خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به abinda kake gani gashi a gabanka ka karba ka bar abinda labarinsa kake ji abinda labarinsa kake ji ka bashi abinda kake gani a gabanka ka karba wato suna arar wannan baiti na mutanabbi ba wai yana nufin mutanabbi wanda yake nufi ba ma'ana suna alar irin wannan zuga ta biyu. wajen kokarin su nuna rayuwarsu ta duniya ta fi musu ba rayuwar lahira ba ce wa kaifa abi uhadiran naqdan mushahadan fi hadhihi ad-dar bi ghaib nasi'atan fi dar ukhra ghayra hadhihi ce ya za in yadda in sayar da abin da gashi a gabana in bashi in musanya abin da gashi a gabana ina ganin shi gashi kuɗi hannu an halarto da shi kuɗi hannu kuma gashi ina ganin sa a wannan duniya in karɓi wani abin da ban gan shi ba kuma sai nan gaba a wani gida da zai zo nan gaba shine lahira ce yaya zai yi yadda da wannan in yi musanya abin da gashi a hannu gashi a gabana gashi ina ganin sa amma in karɓi wani abin da cikin na ban shi ba ba yanzu za a bani shi ba a ce in yadda da wannan ce ba zai yi ba haka ba da ce wayan zambo ila zalika za a kuli imani abinda zai karu a kan wannan kuma shi ne raunin imani wa kowatu da'i shawa da ƙarfin sha'awa da take jan su zuwa ga wannan abu wa mahabbatul ajila da san al'ajila ita ce ta mai gaggawa ita ce ta duniya kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tazaruna al kuna san mai gaggawa kuna barin lahira والتشبه ببني والتشبه ببني الجنس da yin kokarin kamaicece ne ya da waɗanda suke jinsin su ne wato suna ganin gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne da ya haƙura da maganar lahira ko ya haƙura da halal ya yadda da yaki haram yaki halal ga yadda ya zama to ya ba zan yi kwaikwayo da shi ba ko a'a ga kafirai ga yadda suke rayuwa suna fantamawa suna jin daɗin su yamu ba za mu hore ba yamu ba za mu hore ba yamu ba za mu ji daɗi ba saboda haka zai kwaikwaye su za ka ga mutum musulmi yana ƙoƙarin halatta wa kansa abinda Allah ya haramta sai ya hujja da da wasu wanda ba musulmi ba ba su imani irin nashi ba to wannan abu fa mutanen can suna yi mu in ba ba za a ban mu a baya har kullum wannan dogon mutuwar lokaci mu fa in ba mu yi ba za a ban mu a baya mutanen nan suna ta karɓar bashin nan da riba suna ta buɗe kamfanoni mun ce wai haramun ne ka a ci bashi da riba gashi nan za ta wuce a ce mu kullum kullum aka kawo abin da zai ciyar da al'umma mu gaba sai malaman addini zo su ce ai Allah ya haramta ya haramta to gashi nan yanzu duk sun ci gaba mu ba mu ci gaba ba wannan ba yare ne na mumini ba ba yare ne na wanda ya imani da dokar Allah yare ne na dan duniya wanda yake kallon abu da madubi na duniya mahangasa da duniyar mahangaci irin yana ganin wannan abinda yake gani wannan material life ita ce ci gaba kai mumini a gurinka ba da ci gaba ba ci gaba ka samu yarda Allah wa ridwanu min Allah ya babban ci gaba shine ya zaka samu yarda wannan duniyar wata gada ce an zo a keta rani a keci a cike kan inuwa ce ga matafi ya dan tsauna ya huta ya tashi ci ba wanda mai hankali yana matafi zai zo zaunawa a gurin da zai ɗanyi hutu shi kenan ya shiga gina gurin ya shiga gyara gurin ya yi masa fenti ya yi masa kuma wani ɗan hutu ne zai yi ɗan hutu ke da ba ba wani mai hankali da yake wani to haka duniya ta ce ala inna ma duniya ka zillin banaitahu ka zillin banaitahu wala budda yawman an zillaka za'ilu duniya kamar inuwa ce da ka gina wata rana za ka gaba mai ta gushi ya manta a gurin ubangiji subhanahu wata'ala mizani ma'auni a gurinsa ba shi ne wannan material gain din ba abinda za ka samu a nan duniya ba shi ne ma'auni ba shi ne mizani a gurinsa ba shi ne mizani a gurinsa ka tara dukiya ka je duniyar wata ka yi kera jiragen sama ka kera jiragen yaƙi ka kera waye ka kera waye ba wannan shi ne ma'auni ya kira ba wanda yake auna ba menene ma'aunin ɗaukaka da ci gaba a wurin Allah menene shi menene at-taqwa at-taqwa mece ce taqwa aikata abin da Allah ya ci da barin abin da ya hana inda akramakum inda Allah atqakum atqakum amma inda ba dan kada mutane duk abu zama a cikin kafirci ba da Allah subhanahu wataala abinda ya bawa kafirai sai ya bi wannan ولولا أن يكون الناس أمة واحدة من الله يقول لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتقيون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن كذا متاني سلما رسنا بين الدين إيبا كذا دق قوايا بذلما يتكافي تكوي زي الله يتكو دا وانت يتكي يا كافر شو الله دوان وانت يتكي يا كافر شو الله الدنيا ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bashi manya-manyan ba su manya-manyan gidaje a yi zirubin su na zinari su gadajen su na zinari su matattakalar su ta zinari ba su kawa ta duniya ta na azurfa abuwa na azurfa min wa alaiha ya سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولأبوابهم ولبيوتهم أبوا... ولبيوتهم وسررا عليها يتكئون da ubangiji subhanahu wataala sai ya dinga shimfida musu wannan jin dadi to amma laula an yakuna nasu ummatan wahida yadda dan adam yake da san duniya inda a ce dukkan wani da zai yi kafirci zai kudanci to da kafirci sai sai haka to sai dai an san cewa ba kuma ka'ida ba ce da mutum ya kafirci kudanci to wanda ta sa wasu suke da haƙura su zauna a imanin amma da za su san cewa in yau ya kafirta gobe zai yi kudi to zai iya cewa zan kafirta in dawo akwai wanda zai ce zan yi kafircin in na yi kudi sai in tuba in zo in gina masallaci in gina masallaci to ubangiji sai bai yi haka ba sai ya ba wannan kullum da zai ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura sai a ba waɗannan a ba waɗannan a ba waɗannan a ba waɗannan saboda ka kowa za a bashi za a ba mumini za a ba kafin dan wannan ba shi ne ma'auni a wurin Allah ubangiji subhanahu wataala in yana son bawansa to imani yake kara masa ba wai dukiya ba dukiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba da dukiya ga wanda ya so da wanda ba ya so amma baya ba da imani sai ga wanda yake so dukiya da mumini da wanda ba mumini ba shi ya sa lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya addu'a ki rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir da ya addu'a ya ce ya ubangiji ka sanya wannan kwazazzabo wannan dajin ya zama wani gari ne mai aminci a lokacin wadin ne gairu fi zari inda ya je ya kai yangar sahajar da ɗansa ismail ya aji ya addu'a shi rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarat ka azurta dan wannan gari da zaka wannan guri da bai da shi gari lokacin daji ya addu'a ya zama gari in ya zama gari kuma ka azurta waɗanda za su zauni wannan gari da 'ya'yan itatuwa bayan da wadin da sai ce man amana billahi wal yawmil akhir amma wanda ya imani da ran ya imani da Allah ya imani da ranar lahira wato ka azanta wanda ya imani da ranar da Allah da ranar lahira da kayan marmari Allah ce qala wa man kafara Allah ce da wanda ma ya kafarci shi ma za a bashi ba umarce ho qalilan thumma asuhu ila azabin nar fa bi'sal masir sai dai zan jire da shi dadi kadan wannan abin da zai ji dadi kadan ne Karshe ubangiji subhanahu wata'ala ya hankada shi wuta annabi ibrahim alaihi salam yayi togaci ya ce wa man kafar abinda man amana billahi wal yawmil akhir saboda a tabbaya a cikin a cikin suratul baqara a tabbaya da yayi da Allah ce inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka shugaba wanda za a yi koyi da kai a cikin cikin mutane sai ce wa min zurriyati da zurriya ta ma da duka ƴaƴana Allah ce la ina da ahdi zalimi alkawari na ba zai shafa azalimi ba to kaga can an yi masa to sai ya zaci a nan ma kuma arzikin ba zai shafi azzaliman ba sai ya tsaya saboda waccan togaciya da aka yi mata la yana da ahadin zalimin a nan sai ya ce man amana billahi wa lawmil akhir to sai Allah ya ce a nan aka fi san imama ce san shugabanci shugabanci da ake nufi shugabanci na addini ba wai shugabanci na ka zama shugaban kasa ko ko gwamna ko ko ko ciyaman a ka zama wanda mutane za su koyi da kai a addini za a ga kirkin ka da nagartar da tsoron Allah ka ai koyi da kai ce a salimai ba su samu wani matsayin saboda haka anan aka yi tokaci amma nan magana ce ta ni'imar duniya to sai ji tsoron ya ce kowa da kowa nan ba a ce masa a abin da kafirai sai ya ce man amana billahi wani na'am sai Allah a wa man kafar da wanda ya kafar Daidai shi na shi albisin da jin daɗin iyanan ne da zarar aka bar nan kuma shi kenan ubangiji ce sai in hankaɗa shi wutar jahannama sun ba tsaro ila azabin nari wa bi isal masir to tashabbu bi banin jin ne kwaikwayon waɗanda suke jinsinsa mutane waɗanda suka iya gansu ga su kafirai amma kuma ga suna ta samu suna ta samu to shi ganin da'i da da za'aful iman raunin imani zai suka fulgarsa eh, sai ya yadda ya sayar da lahirarsa ya karɓi duniya ba aksarul khalqi fi hadhihi at khatira da yawa yawancin mutane suna cikin wannan kasuwanci da babu riba a kasuwancin da ke tattare da asara allati qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ahliha wacce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da mutane da ma'abotanta ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun sune waɗanda suka musanya rayuwar duniya da lahira suka suka karbi lahira ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsaruna kuma za a taimaka musu ba wa qala fihim hakan Allah subhanahu wata'ala ce ba ma rabi rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin kasuwancinsu su yi riba ba kuma ba su kasance shi da yiwu ba فإذا كان يوم التغاب فهر لهم الغبر في هذه التجارة ranar da za a ranar kamun da mun yi bayanin ne yau mutagabu kowane mutum a duniya da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta yana da gida biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan mumini ne ya yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da biyayya bayan ya mutu an sa shi a kabarinsa za a buduro masa da gidajen nan guda biyu a nuna masa gidansa na aljanna a nuna masa gidansa na wuta ce to kaga gidanka na aljanna ga gidanka na wuta da a ce baka bi Allah subhanahu wata'ala ba ga inda za a kai ka amma da ka bi Allah subhanahu wata'ala ka bi gidanka can daga nan ne zai fara shako kanshin wannan bai atihi min rauha wa zai fara jin kanshi da daɗi na nan da iskar gidan aljanna tana buso shi yana cikin kabarin idan kuma mutum kafiri ne wanda ya butulce wa Allah sai to kaga gidanka aljanna da kai wa Allah biyayya da can za a kai ka amma tun da ka ki masa biyayya to kaga gidanka can da aka tanadar maka abu saboda haka a nan dai za a kai ka nan kuma azabar sa hamimuha wa sumumuha zafinta da tafashashen zafinta ya rika musu shi kuma yana cikin kabarin har alkiyama ta tashi to da ka tashi aka je lahira dukkan wani mumini wanda ya imani ya shiga aljanna akwai makocinsa arni to sai a ce ka haɗe gidansa ka haɗe wannan gidan nashi da aka tare don masa kai ka haɗe ya zama naka shi kuma can inda aka aje za a yi maka azaba da ka bijire sai a ce ya haɗa shi shi a haɗa maka to wanda shi ne ta gabon din kowa zai bai gurbin wani kafirai su bai gurbin mummunai a ta wuta kuma murai mu mamaye gidajen su aljanna insha Allah wannan shine yawan mutaqabu to a lokacin ne mutum yake gane asarar kasuwancin da yake fa tataqatta alaiha an-nufus hatarat a lokacin rai za su tsike saboda nadama saboda nadama ranar da nadama ba za ta yi matsalar amfani ba قال وأما الرابحون فإنهم باءوا فانيا بباقي باءوا فانيا بباقي وانا ما كبوا انت باءوا باقيا بفاني وانا شيني شيني شيني لي لي آه، دائما الباء تدخل في المتروك فبين ليكي أولتك الايه أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة kaga ita lahira suka bayar suka karbi duniya suka yarda da duniya to waɗanda arrabi hona su kuma alfani ɗin suka bayar ita ce duniya kaga ita ya kamata ba'unta cikinta suka karbi baki suka karbi wanda yake da wanzuwa ba fa innahum ba'u baniyan bi baqi in ce al-ba'u tadkhulu fi sanan la ba' اشتريت هذا بكذا اشتريته ب بمئتين مئتين نيرا فقا نيرا تليبين كباير شيني ثمن سنة كالبوانا ورق اتباعت سنة شو شقاش كن ثمن يعني بابورا مكمل فإنهم باءوا كانيا بباقي وقسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخره حتى نبي حظنا من الله والدار الآخرة بها idan waɗancan 'yan duniya asararru suna ganin ba za iya haƙuri da duniya ba domin lahirar su su waɗannan akasinsu su masu riba masu cin riba su ne wanda za su sayar da ita duniyar don su samu lahira duniya mai karewa ce wa khasisan bi su ainihin sayar da kankantaccen abu don su samu mai tsada wa haƙiran bi azim wulaƙantaccen abu don su samu babba mai girma wa ƙalu ma miƙzaru haɗe duniya suke daraja ce wadda duniya take menene darajar wannan duniya menene gwargwadon wannan duniya daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta hatta da bi a hazzana min Allah har da za mu saboda ita za mu sayar da rabon mu a gurin Allah wa darul akhirati biha mu sayar da rabon mu sayar da da da gidan lahira saboda saboda duniya yaushe za mu yadda bi wannan فكيف بما ينال العبد بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة تزهوة حلم idan ba za mu yadda a ce za a ba mu rayuwa tun kafuwar duniya har zuwa tashin ba a ba mu jin daɗi tun daga kafa duniya allah ya mu da ranmu har a tashi duniya muna holewa muna ganin ya za mu iya kwatanta ta da lafiya ya za mu iya kwatanta daɗin jin daɗin duniya wanda karewa zai yi da na lahira wanda ba zai kare ba to idan har ba za su iya amincewa ba a ba su duniya da rayuwar da take sun farkon kafo duniya har ƙarshen ta ba za su yadda a ba su ita ba don su yi asarar lahirar su ta yaya za su yadda Ɗan shekarun da ubangiji su hana wata ala ya bawa bawa ɗan takaitacce a ce shi ya yadda da wannan 'yan shekarun na rayuwarsa don ya asarar rayuwarsa ta har abada ba zai yiwu ba mutumin dai ba zai yadda a bashi rayuwa ta farkon duniya zuwa ƙarshen ta ba in dai har zai asara lahira to ya zai yadda saboda yan rayuwar da aka bashi 60 bai 70 a ce ya yadda 60 bai 70 ya karbe ta a madadin rayuwa ta har abada ba zai yi ba shi ne fa kaifa bi ma yanalu al-abdu minha fi hadha az-zaman al-qasir alladhi huwa fi al-haqiqati ka ghafwati hulmi to ta yaya zai yadda da abin da bawa zai samu na rabar duniya a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci wanda alal haƙiƙa shi wannan lokaci kamar ɗan rintsawar mai mafarki ne mutum da ya ɗan rufe idansa bacci ya ɗauke shi kawai ya ce mafarki ga shi nan cikin wani katon gida ya ba shi sarauta an ba shi kaza an ba shi cikin 'yan mintuna kuma ya farka ya gashi kawai a ƙarƙashin itace ke zaune rana ta fara dukan to haka duniya ta yi la nisbata lahu ila daril baqa'i albattaka ba za ka taɓa kwatanta ta da gida na ainihin zama har abada ba na zaman da yake na wanzuwa ne ba za ka taɓa kwatanta ta da shi har abada Allah ce wa yau mai ashiruhum ranar da zai tara su ka allam yalbasu illa sa'atan min minan nahari wa ta'arafu da bai kamar ba su zauna a duniya ba sai dan wani takaitaccen lokaci na yini suna wato fahimtar junansu a ciki kamar ka haɗu ne da mutum a cikin ɗan tsatsarin lokaci a hanya ku gaisa ka tambaye shi sunan ya tambaye ka sunansa ka tambaye shi garinsa ya tambaye ka garinsa ku rabu haka duniya take to ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tashe su sai su rika ganin ai zaman su na duniya kamar irin wannan dan takaitaccen lokacin su na ka haɗu da mutum ku fahimci juna kawai ko mun tsawon lokacin da mutum ya rayu kuwa Allah ya ce yas'alunaka an sa'ati ayyana musaha suna tambayar ka game da alkiyama yaushe ne ka tabbatar da fi ma'anta min zikiraha min zikiriya min zikiraha kai me ya haɗa ka menene gabanka da ambatar da menene gabanka da sanin lokacinta ila rabbika muntaha matukar ilimin sanin ta yana zuwa yana ga ubangijin ka ne inda ma an anta munziru man yakhshaha kai kawai sai gargaɗi ne ga mai jin tsoronta ka annahum yawma yarawna kai ka ce shuranin da za su ga alkiyama ta tashi an fito da su daga kabarin illa a ashiyatan kamar yamma ce kamar safiya ce yamma ce audu ha ko da yamma ce sai safiya gari ya waye wala hatai haka za su gani wato za su ga dan rayuwar da suka yi ta duniya da rayuwar da suka yi a kabari sai su ga su isa gaitacciya Allah ce ka annahum mai yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar kai ka ce ranar da za su ga abin da ake musu alkawari da shi ba su zauna a cikin kabarinsu ba ko ba su yi zaman duniya ba face dan wani dan takaitaccen lokaci na yini haka nan wakala ta'ala Allah ce kala kam labistum fil ardi adada sinin Allah ce wai a tambaye su kam labistum fil ardi adada sinin shekaru nawa kuka yi a doron kasa kuna rayuwa qalu ce labisna yawman aw ba'd yawm wasu suke mun mun rayu ne rabin yini wasu a'a abin nan yini daya wasu a'a ko dai ma rabin yini ba mu ma yini daya ba fas'al al'adi na wasu a'a to a tambayi dai masu lissafi a tambayi masu lissafi mu lissafi ya bace mana mun cika yini guda ne ko ko a'a ba mu cika ma yini guda dai ba kala Allah ce da su illa bisu illa kalina ai ba ku zauna ba sai dan kaɗan rayuwa da ku yan kaɗan ce da kuntum ta'lamuna da kun sani da kun saboda lokacin da mutum ya mutu dukkan wata haraka ta kewaye da shi baya baya ba wanda da haraka ce kake gane tafiyar zamu sai kana uri da abin da yake gefen ka kana ga budowar rana da tafiyar ta da faduwar ta da ka tashi yanzu ka je ku kaza ka tashi yanzu ka je gu kaza minti nawa kai wanda ya taso yanzu ya zo ka wannan kai kawai shi yake shi yake baka lissafin lokaci yayin da ka yi bacci duk ba ka shi'uri da wannan abubuwa to shi yasa sai ka za ka san tafiyar lokaci ba shi yasa sai ka ga mutum ya kwanta ya share bacci na awa uku awa hudu da an tashi daga kwanciya ta haka sa shi kaɗan ban da nisan ya ko da minti talatin yawa ko uku kana bacci ka minti talatin ba zai ji ba ba zai ji tafiyar lokacin ba amma kai da kake farki ka san tafiya in tafiya ake a cikin jirgi ko a mota mai tsawo yana gefen ka yana bacci sai an zo gurin kai kana ga an daɗe a jima can ka duba agogo a jima can ka duba agogo shi ko yana ta share kwanciyar yana ta min shari da an zo za a fita kake kashi har mun zo kai ka ɗagu a zo amma shi gani yake har an zo saboda mai saboda lokacin da yake bacci duk wannan motsin da yake ji masa da kai kake ji wanda shi yake iya sa maka tafiyar lokaci shi ba ya tare da shi to wanda ya mutu mutuwa bacci bacci kanin mutuwa ne akul mau saboda ka yana da kama da wani yayin da mutum ya mutu duk waɗannan abubuwan da yake kiyasta zamani da shi sai ya bacci sai ya bace kamar kamar da yake Allah ya ba mu labarin kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah 100 'am thumma ba'ath qala kam labista qala labistu yawman aw ba'd ba wai kafirci ne zai saka fada ka ba shekara 100 yana bai amma to ai wai bai cika ba wai ya cika yini dai ko ma bai cika ba shekara 100 dan Allah ya nuna masa yadda ai matacce kaga fa amatahu Allah mutuwa yayi aka tashe shi shekara 100 da aka tashe shi sai yake cewa ai yawman aw ba'd ahlul da suka yi da ashabul da suka yi bacci suka yi bacci 300 sinina wa zalu tis'a amma da suka tashi suke tattauna a tsakaninsu bai suka ce eh wasu ka ce labis na yau ba ahu ba da yau in ce fa ba su a hada kun biwar kun haɗe ilan madina saboda mai wannan bacci suna yin bacci duk wannan haraka duk wannan motsi da kai kawo da yake gefen wanda shi suke auna tafiyar lokaci ba sa tare da shi don haka ba za su tafi tafiyar lokaci shi yasa da an tashe su za su ga yawon suka yi au ba da yau ba wanda zai ci shekara daya ba wanda ya ce sati daya yau man suke magana a ba mai yau shi shine daga hudu wala na zuwa faɗi shine yau shine yau suna kiyasta abin da wannan to Allah ya ce illa bisu illa qaribu ku je da yadda za ku yi lissafi rayuwar ku ta duniya da kuka yi kadan yanzu ne za ku za ku ga za ku ga yadda rayuwar ta wacce duk abinda za ku yi lissafi ma ku je ku yi kaɗan ɗin ci yanzu ne za ku yi rayuwa da yawa Allah ya ce wa yawma yunfaku fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bi illa ashara nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bi illa yawma Allah ya ce ranar da za a yi busa a cikin kaho wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa za mu tashi masu laifi a wannan ranar fatin jikinsu ta canza ta zama ruwan ruwan bula ta canza saboda tsoro ya ta kafa tuna bai suna rada a tsakaninsu suna tattauna suna jin tsoro wannan rada ɗin ce rada ce ta tsoro kwana nawa muka illa bikin ila ashara wasu sai ai ba ku jima a cikin kaburburan kuma ko daga duniya har zuwa fitowar ku sai kwana goma Allah ce nahnu a'lam bima yaqulun mu muka fi sanin magana da suke tattaunawa akan iz yaqulu absaluhum tariqatan wanda yafi su fahimta yafi su hankali shine zai ce illa bikin illa yawma ko ba ku zauna ba sai sai kwana daya sai ni daya saboda da saboda a wannan lokacin ba da za a iya harar su iya lissafa su iya lissafa tunda ba za su iya lissafi ba mafi kankanta abin da za su faɗa shi ne yini ɗaya yini ɗaya to wani ita ce hakikanin duniya kamar yadda malam zai ci gaba da mana bayani a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh